أنا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوم زوم أنغني ها أو شاهي نتعلي أكو أو شاهي نتعلي أكو دوم زوم wa ujjila lil mu'taribu wato an yi ajali da miji wanda allabtu an yi mai ajali ya ta yi samu magani sanatan shekara guda labto na zakari ne bai tashi gashi an yi aure ba san haka yake ba sai da aka yi mata to an yi mai ajali ta yi samu magani shekara guda in ya warke sana a zo a sai da zama wuri amma ba da sai hati wa mil hukumi ta ji wani in katu wai an yi mai ajali sai ya samu magani shekara guda amma ba da sai hati bayan ya warke daga rashin lahiyar da a gari da ba ta taka ba to daga wasu ajali ya fara miyo mil hukumi wani an ka yake hukunci ko suna an ka take ne don haka in lamtu an kai mai ajalin shekara guda to shekara guda aka dubi in ya warke a koma zama to sai wanda rashin lahiya gitta yanzu wanda wanda rashin lahiya gitta ma yana ganin a akili ko tsaye bai tashi ta maganar lamsan taka yake to maganar idan shekara bai faruwa sai an sai an wasu wanda ciwo a <laughs> ah, to an jira ma mana hmm. ya an ka ji dama oh Allah da sauƙaƙa wato wato wato kullum ita shari'a tana kula da wasu abubuwa hmm. to an ganai hmm. wa in marida ko da ko ya rashin lahiya daga ranar da an kai har shekara ta kai cikin rashin lahiya shi cikin wannan shekara to wannan fara ajali sai bayan ya warke sani a fara ajali kenan shekara biyu za yi awo wala abdu nisfaha ba an wada ajalin shekara ba to bawa ko wata shidda wa zahiru amma abinda aka kauli zahiri gumalar lahami ɗan eh, rushidi gumalar ɗan rushidi muna tare da kuwa lanam katalaha babu kimaka ga mata awo zaman garza sai da shekara guda ba a bata kudari ko sa'i amma zai ga magana ta malan dan rushidi a'a la na bukata laha fiha babu na bukata gari ta cikin shekarar ga kun san dalili wai ya mata hukunci irin na mahaukaci to mahaukaci shi nisan tambata shi kai to amma rabtuwa tuha don haka malla ya wahabi malla ya yi wahabi buka aka bata wa alaikum salam halin kana wani wuri duka sun kada aka sai ai an yi auren na ko da ta tawo sai aka same shi a shi haka shi shi ba ya cewa aibi na na Lamsan lamsantaka ko abin da ka ji a ambata a ambata cikin ayuba ka ji shi ai bai ciki kamar da kai magana gawai kamar da kai magana gawai an ka dauki wadana ta kai abu sai karafi alaikum salam ai ba ta shari'a ba ai ba ta shari'a ba kai mana wani ya ta yi ta yi zaman ta ya aure ba hasar ta kai wannan mudda mu zo mu jira wasu duka an gaggasta labto inid da a fi halwada ya ce shi ya tashi cikin shekara to an gaggasta shi gaskiya na saboda haka mata za ta zauna nan tare shi har abada ah. amma gaskata shi bi aminihi da shan billahi lazi sai ya sha billahi lazi la ilaha illa ya taka ta eh. idan ya halihu, muna tare da kuwa wa inna kana halafat amma in shi ya ji tsoron rasuwa ita ta sha billahi lazi la ilaha illa bai gwamnati ta ba wa illa in ta kasa baqiyat ta zauna nan tare da shi har abada hmm. hmm? buqiya ko an wanzar da ita da shi a dugurata buqiya ko an wanzar da an wanzar da ita da shi awo wato kenan duk kotun da aka kai ta wanzar da shi don bina ulama da hulna ke hmm. to mu zo wa illam yadda'ihi amma idan babu babu ainun gaba babu babu yawon gaba ainun kai mallan abuka duba ana kyau gani shi mutu saboda yanka yanka yanka ƙara wani abu ji ji akai idan bai yi da'awa ba bai ce ya taka ba shi miji ka gane ko to laka ha ya rabu da ita awo sai sake ta babu da awar taki ita ma ce an taka ta ba to dallaka ya rabu da ita to abin tambaya wa hal yudalliqul hakim aw ya'muru habihi thumma yahkumu bihi qaulani shi wai alƙali da saka mai ita ko ko ya'muru habihi alƙali zai umurci mata da ta saki kanta shi miji ya bada dama mata ta saki kanta tunda shi miji ya kiya ni za na cewa tsallaktu fi aminka na sake na daga gari ka amma awo to sannan sai alƙarshi hukunci da iya eh, an sake ta to kaulani abinda a fa'ida ne in sun ka shirya kan tace tana iya zama haka nan sai su koma ba sai an kuma kula aure ba amma in alƙali ya sake ta ƙarya ka ƙari sai an kuma kula awo don shi ya sake eh? shi ya shiga ولها فراقه بعد رداء بلا أجل تسي مجرى تسي ce يتسي نعم تسي سنينا زما da da zama miji na haka nan amma sun koma gida sun ka sun ka zauna zama zama zama zama magana sai mallam Muhammadu tace gani ba ya zama da shi ba ya zama da shi to yanzu an saka mai ita ko ajali ba aka ran na aka raba in ko ran ta zo almi ta miji

da an ka kulla aure an haka ta an ka iske miji labtu an ka ba ta aje an ka ba shi ajalin shekara ya ta shekara guda ya dawo bai samu magani bai yi ba Allahu akbar sai an ka raba su to ya ba ta sadakin ta kamili wa sadaqa laha hmm. ba da ha bayan shekara ina misalin inda aka bar sadaki ga mace cikakke nai kada hulul ilini kamar inda ni ne ya duhuli da mata ta san bai wadatar da ita ko to amma duk da haka an ba su sadakin ta kame ne wala majabubu haka nan inda majabubu ya duhuli da ita wanda adda da zakari ne da yin lukwa shi na amma haka nan to an ba su ne Allah sauƙaƙa hmm. wafi da ajiyar ɗalaƙi yin ƙudiya muna tare da kuwa mutarili na an kaba dama aka ce ta shekara guda samu magani yana can wani dan magani kuma sai kaddara ta gita kuma zakarin sai an saki shiruka ne da ko wani likita na ce gare an ka sai operation shi yanzu ana gaggauta da sakinta tun da tomina za a jira in kudi a zaka hufi ha in zakarin sai kaji cikin shekarar nan ko ko ba a jira kaulani ba a gaggauta a kaulani su malamai sun ce a bar da shi kada cika ba sani ko abin kira amma ina ta kira ta jijiya ta na haka ba wa wajlatar rataqa walid dawa'i bil ijtihad wanda an rataqa mai banki an yi mata ajali da bida magani amma da ijtihadul arifina sai a tambayi masana irin wannan magani shi irin wannan sai ce ah, ai irin wango in an ka samu wata biyar ana warkewa ko wata uku ana warkewa ko biyu ko uku to da wannan aka abin nan nasu wala tujbaru alaihi amma ba a rolan ta aka mi dan magani hmm. in ta amince ka. Hmm. in ka da hirkatan ko in ya zan halitta na hmm. wajusta amma na ya dara alasawar mulkin jidde hau to abinda an ka ce ba a yi ga shari'a kuma shari'a wani abu uzuri na ka a yi shi sai an kai majamubi na ce a shi ba majamubi na an ka ce a shiga ɗaka da shi alala ba a ja wajen alasawar mulkin jidde amma alasai nufa sa mai sai hutu Allah ya sauka amin awo eh eh to sai kadarku kadarku ba ya shiga shekara ba ya wata guda yana neman magani sai ga rashin lahiya to wata guda ga yanzu wata goma sha ɗaya za a yi yawanki ka gane karatun to sai mu